Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Um, a yau zan yi magana ne akan hawan jini da kuma hanyoyin da ake kamuwa uh, da shi da kuma alamominsa. Da yawa za uh, wasu lokuta za mu ji um, ana faɗin hawan jini hawan jini amma da a ce mun san haƙiƙanin menene shi da mun kasance masu tausayawa uh, waɗanda suke ɗauke da wannan cuta ta hawar jini. hawan jini wato hypertension wani wani cuta ne wanda yake kawo toshewar magudanan jini wanda hakan kan jawo wa zuciya wahala matuka wajen harba jini zuwa sassan jiki wanda hakan yakan wahalar da jikin ɗan adam da gaske daga nan ne kuma idan zuciya ta gaza aikinta sai wasu sassa na jikin ɗan adam su gaza ah, gudanar da ayyukansu. a cikin sassan jikin ɗan adam ɗin da sukan gaza gudanar da ayyukansu akwai ita zuciyar kanta akwai ƙoda akwai ido har ma akan samu taɓuwan ƙwaƙwalwa wato ƙwaƙwalwa ta taɓu alamomin hawan jini kuwa su ne yawan juwa wato mutum ya rika ganin jiri ƙarancin bacci mutum yana so ya yi bacci ya ga ya kasa bacci ciwon kai ciwon kai mai tsanani imma na gefen kai ne imma na duka kai ne duk yana ɗaya daga cikin alamomin hawan jini sannan kuma yana sa ƙaruwan buguwan zuciya har ma ka ji kamar zuciyarka za ta eh, fashe da fatan allah ya mana tsari da wannan muguwar cuta wato ta hawan jini wato alamomin kuma da mutum zai ƙara ah, bayan tabbatar da cewa yana dauke da wannan cuta shine mutum ya garzaya zuwa asibiti da ya ga wasu alamomi makamantan haka musamman ma idan shekarun mutum ya ja yakan je asibiti a auna shi a wato jama'a zuwa asibiti yana da matukar mahimmancin gaske ya kamata mutum ya rika zuwa asibiti akai-akai domin a duba lafiyar shi yau ko da lafiyanka kalau yana da kyau kamar bayan wata uku wata biyu ka ziyarci asibiti domin a duba maka kamar irin su hawan jini ciwon siga da dai sauransu to da fata za a amfana da wannan dan faɗakarwa da muka yi sannan kuma muna fatan allah su subhanahu ta'ala ya kare mu gaba ɗaya ya ƙara mana lafiya wa'inda ba su da lafiya na gida da asibiti allah ya ba su lafiya na gode ni ce taku har kullum da muke kasancewa da ku a cikin wannan shiri sannan kuma ina fata za ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu in allah ya so ya yadda idan kuna biye da mu za mu rika kawo muku cututtuka da wa'inda kuka sani da ma wa'inda ba ku sani ba da alamomin su da kuma yadda za ku kare kanku daga kamuwa da su sannan kuma in allah ya sa mutum yana ɗauke da shi ne wanda ba mu fatan haka Allah ya kiyaye to insha Allah akwai hanyoyin da za mu ba shi shawarwari saboda ya samu sauƙin wannan cuta to Allah ya samu dace na gode